APC mai mulki ta nuna kaduwa ga rashin nasarar 'yan takaranta a majalisun tarayya biyu da hakan ya ba wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ekwere Madu dan PDP ya dawo kan mukaminsa. Yana duba shi kansa Bukola Saraki ya shigo APC ne daga barakar sabuwar PDP zamanin mulkin Baban Gatukur. Tabbas daɗewar waɗanda suka taɓa yin PDP kan madafun iko ya ba su dabarun tasiri a sabuwar majalisar. Sabon ɗan majalisar wakilai Ustaz Yunus da ya fi kusan kowa dagewa wajen bijirewa bukatun jam'iyyarsa ta APC ya ce matakin da suka ɗaukan ba tawaye ba ne. Ba mu da majority gwamnati da za mu iya cin gashin kanmu a majalisa dole sai mun haɗu da pdp yadda za mu yi su zama a little bit comfortable da mu su dan sake da mu shine mutanen yan new pdp na da sun san su dama idan muka sako kila za mu samu naman kenan da muka saka kifin kuma ya kama kuyi ma ustaz ana ganin kamar in mutum ya shiga jam'iyya ba wai an yi gamayya ne narkewa yi aka zama daya me yasa har yanzu za a ce akwai buƙatar wani dan sabuwar pdp ko wani acpc ko wata jami'a cikin wannan lamarin tsakani da ai in ka lura haɗakar ma da aka yi ko bangaren executive din ai an dauko shugaban kasa ne a jam'iyyar CPC aka dauko mataimakinsa daga ACN to saboda haka kuma na ustaz inda ana ganin misali da kuna mutunta jam'iyyar APC nan da hukuncin da ta yanke nan da duk kun janye kun biye mata koda akan bai fa muku dadi ba ita jam'iyya ba fa ta waye maka mata ba ko bijire mata muka yi ba ita ce ta yi amai ta lashe ba za ku sa baki ba kawai tsindin sai suka zo suka sa baki da sun ba san da haka bane suka ce buhari ya ce kowaye aka zabo zai aiki da shi ustaz yanzu ya za ku yi ku ta kanku da jam'iyyar nan ku tafi tare da ita don fa tana nan tana jin haushin ku fa sosai to ai ka san an ce matan na to ba ta rasa miji tunda ne mun sami biyan bukata sai mu ba su hakuri kuma mun tabbatar musu mun yan jami'an APC ne za mu haɗu mu aiki mu ga lallai ba mu ba su kunya ba Tsohon dan majalisar wakilai Abdulrazak Zaki wanda ya ce guguwar Buhari ne ta kawar da shi ya ce da alamun APC bata koyi darasi daga akasin da ya samu PDP a 2011 bane da ya kawo zaben tambuwal da tura bukatar jam'iyyar ta zabar Mulika da Babban kuskure da ya zamanto ake zargin jam'iyyar PDP da shi. Sai ya zamanto kuma a cikin ita jam'iyyar APC tana so ta nuna kuma sama da haka ita nata da eh, tilishi domin ba daidai ba ne majalisa wani guri ne wato wani ɗaki ne wadda ya zamanto suna cin gashin kansu ne sukan zaɓi shugabanni ne daga cikin cikinsu ba tare da an sa musu baki ba tare da an tilasta musu ba tun da dai buhari nan shi ne shugaban tafiyan nan to da ya kamata sai ce masa biyayya abin da ya ce sai a bi har da cewa wai sun yi zaɓe a hotel sun ba wa femi 154 ka sani ba cewar majalisar nan mutum 300 ne da 60 saukin da za a ce apc APCin ta samu shine Bukola da dogara don 'yan jam'iyyar ta ne da asarar bata zama ga mari ga tsinka jaka ba. Nasira da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.